Um, assalamu alaikum wa rahmatullah barkan ku lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kamar yadda na yi muku alkawarin cewar zan nuna muku ta da za ku yi ku siyo ainihin coins ɗin da za ku yi hold off insha Allah ku ci riba. Da yiwuwar wannan coin zai kawo mana kuɗi so don aka muka wallafa muku wannan bidiyon ta yaya za ka ku samu wakanda a ah, wannan uh, coins. wato idan ka je trust wallet ɗinka za ka yi sacin ɗin wannan wakanda bep 20 so idan ka yi sacin ɗin shi kamar haka zai buɗe maka logon ka sai ka buɗe shi ka shiga ka yi buɗe a wakanda bep 20 so ka ganta gashi na riga na buɗe so abin da yake faruwa a nan gurin kafin ka ci wannan bidon idan bakon shigowa ne kai kai kokari kamar subscribing sannan ka share wannan bidon saboda kowa ya amfana idan mai sauraro ba a nan gurin ina da smart change 30 something dollars 34 point something dollars a cikin trust wallet na bnb smart change almost to abinda zan yi zan taba daidai kasan nan inda gana maka aro akwai gurin da aka rubuta Panke swap za ga an an rubuta maka exchanging Panke swap a cikin trust wallet ɗinka wannan abu ba abu ne mai wahala ba ka bi ni tun daga farkon ha bidiyon nan ka ga ta zan in siyo wannan coins ma'ana ta zan in same shi ya shigo wayata ina son in siyo adadin guda miliyan dari har da biyu da wani abu ni da nake da mai 30 something dollars bari ka gani so kaga na taba daidai kasan nan ga bnb na taba na taba max to nan kuma nan shine zan zo in cutin ma'ana zan yi cutin din wannan a wakanda inu coins so abin da yake faruwa a nan gurin ba idan da zan yi satin din shi kamar haka bari ka ga wani abin mamaki zan rubuta shi sosai gashi kuma a cikin shi akwai trust wallet akwai shi a nan gurin da zan yi sacin ɗinsa in kawo shi a nan gurin ba zan taɓa ganin wannan wakanda coins a gurin nan ba wakanda uni coins a nan ba za ka same shi ba so abin da za ka yi a nan gurin ba za ka bi following an instruction ma'ana ka bi dukkan abin da zan yi a cikin wannan bidiyon ka ga ta yaya za a yi na samu wannan ainihin wannan coin a nan gurin na swap ne da smart change na dala 29 dala 29 nake so na yi swafin za a bani kusan wajen miliyon 200 da wani abu 100 da 200 da wani abu so ka gana riga na zo ko da na rubuta wakanda daidai abin da ke rubuta wakanda uh, inu talking wallahi ba za ka same shi a nan gurin ba so problem da ke faruwa a nan gurin da akwai smart ah, ah, akwai contact address da zan baku a kasan description ta yadda in ka zo ka wannan contact address din da ka zo gurin da nake sacin din nan gurin za ka iya fax din shi a nan gurin kar ka damu wannan isa na yi muku bidiyon tun daga farko har ƙarshe ta yadda idan ka zo ka samu wannan problem ga ta yadda za ka yi fix saboda sau tari idan na muku bidiyon yadda ake ana ainihin suwafin wasu kan ce idan suka je satin din koyon ba za su same shi a gurin ba su ba abu ne mai wahala ba jos ka bi ni a cikin wannan bidiyon ka gani yadda zan yi na yi ainihin wannan na ga ya riga da ya bada yadda ya kamata kada ka damu yana ne juya to yanzu ya riga da ya dawo daidai so abin da za ka yi a nan gurin ba ka je kawai za ka yi suwafin misali kaga da nan gurin so nake ne suwafin. so anan ina suna da bnb ne sai in taba max ma'ana duka nake son yi swap da ina taba max so anan gundun don ce select me sai in selecting din mai bnb i'm sorry a uh, wakanda coin ma'ana zuwa ina son kwace wannan na na da na cikin bnb ma'ana ina son canja da bnb zuwa me zuwa wakanda coins su kaga anan gurin ya sace na rubuta wakan ya kamata da wak zai bani logo na wakanda a gurin nan wakanda inu kaga na rubuta wakanda inu noman ka gabe ba to babu barin je in kwafa wannan ah, smart contract address kun ganshi na kwafa yanzu zan aje muku shi a kasan description barin kwafe shi kamar haka kaga na kwafe shi kamar haka na kwafe wannan ah, smart contract address sai yanzu me in goge abin da ke gurin sacin nan wow na samu problem barin sa password okay so barin goge mara ka gani in na goge shi yanzu ina pass din wannan ah, smart contract address kamar da ku gani kamar haka da zan zo yi fax kaga nan yi fasting nashi so ina taba shi kamar haka barin je ina taba wannan ina kaga wonderful kaga gashi ya riga daga sa maka exporting kaga gashi ya riga da ya fito to abin da zaka yi nan sai ka exporting ka fito da shi a cikin mai trust wallet ɗinka sun da riga da an fito da shi ya fito to yanzu abin da rage exporting zaka ka danna nan to da ka zo kai sacin ɗinsa daga baya za ga wakanda ya fito a trust wallet ɗinka da haka na kokarin danna gana wallafa muku wannan bidiyon ta yadda kowa zai riga da yadda za a iya canjin tare da kanshi ba sai ya ce wani ya turo masa ba idan ka ce zaka siya a hannuna dole sai na lissafi sai na ci riba da kai kuma sai na cire a gas mai gas ma'ana recharging da zai sai zan ce i agree kawai na taba nan gurin so sai ce exporting to ina taba gurin exporting din da kuke gani yanzu na riga da na yi na kuma riga na swap na riga na kawo shi nan yanzu kun ga riga ya kawo anan gurin ko to bari ku ga mamaki da zan yi in ce zan yi me zan yi swapping din wayannan a 0.4 bnb dinnan ba zai riga da yayi ainihin swapping ba saboda saboda ban riga da na dawo baya na riga da sacin ba ga gani ziga shi ya hau didi da ya kamata bari mu je mu ce swap za mu tafi swap zai iya baka wannan problem din gaba zai ba saboda me yana da kyau a ce in yi hakan yadda in ka samu wannan matsalar ga da za ka yi ka fixing din wannan problem da haka ni in zan muku bidiyo ina so muku tun daga farko har karshe ta yadda ba sai mun dawo akan shi ba saboda akwai a bidiyo akwai a kasar da son jin taba swapping confirmation so ina cewa accepting so da ran yi accepting ya fara yanzu nan zai fara da swapping din 0.4 BNB into 1 million ka gani sorry gama aka za mu gani dai bar tukuna mu gama so ka gana taba confirmation so yanzu zai fara yanzu ya fara mun ainihin confirmation gashi na fara juya mun ainihin bnb 20 something dollars mana za a nemi password naka a ce maka sa na kai approving so ka saka bayan kai approving ana da bakata ka saka password na mai eh, trust wallet ɗinka da kasa san kasa tamfirin babu kaga abin da ke gaya mai jiyawan transaction error one able to uh, ah, something waye waye gashi na anan kana gani to abin da na yi anan gurin ba kuskuren mu da muka yi anan gurin ba wani abu ne na kuskure ba abu ne wanda yake kawai elitist ba baka san da shi ba to idan ka bina a cikin wannan bidon zan yi fixing din wannan problem ta yadda za mu mu siyo wannan coin kaga da zan sake cewa afrobin sake sa tampering hmm, ba fa zai riga da yadda ya siyo wannan coin ba ko kuma ce ya swapping din wannan coin din ba so babu wannan problem din abin da mu yi a nan gurin ba zan yi fixing din wannan problem din insha Allah ta yadda zan yi swapping din nan tun daga duk wani matsala da zai baku na daga na yi skipping ta yadda idan kun zo ba za ku samu samun wannan matsalar ba saboda da za ka ka dawo kaga yanzu ya ce mana arrow to abin da za mu yi a nan gurin ba kaga ga wakan daɗin ga anan ɗin mun sa kuma amma still bai ba so baya ake da bukata ka koma ka gane ma'ana in aka ce ka koma baya ana nufin ka koma ka duka cancel din abin da kai ka dawo baya farko ka fara ki da farko bayan ka sa contract act ana da bukata ka dawo kai da farko kannan kai sacin ɗinsa kai sacin ɗinsa zai zo wannan rahin sacin nahi da kai ba ta smart contract address ka sace ba so shi ne yasa wannan abin kuga har yanzu bai riga da yayi abin da muke da bukata ba kawai dai ka bi doka sorry waya na sako tana yawa so ka bi doka ka ga na koma baya na koma baya yanzu ka ga na dawo cikin trust wallet na gashi ka ga normal na dawo so ka gani zan sake koma inda zan ji panke swap ba ka gani in sake koma panke swap zan je inda panke swap yake zan je yi kuma swap din kuma preservation of god insha Allah zai na taɓa na panke swap ga can sama an samu wani wanda zan sa Microsoft so abin da zan taba zan taba Max ma'ana na taba Max can ya nuna min ma'ana na ce Max ma'ana gaba daya abin da nake da shi a ciki ina son cire dala 20 da sorry dala 29 nake so na to babu yanzu barin taba Max ka ga da ka samu Max na taba shi yanzu yanzu da na taba Max na ba nan matsalar network ma ya kamata a ce ya rubuta min 0.4.1 ah, wani abu sorry kare ka damu kana da problem na network network network network network problem sorry network problem babu yanzu babu in na taba max bari taba max network ya riga da dawo so idan na taba max nan daidai ina aka ce max nan zai riga ya mun arishin 0.2 me nake so na yi swafin da shi a nan gwar ma'ana in na ce max nan abin da ke nufi yana nufin kamar duka kenan kuma kai ba haka ke so kamar yana sa 0.4 nan za ka iya rubuta 0.1 wani abu na bnb da kirkirhi na smart change to nan ƙasa na sako na wani rubuta mai wakanda kasan nan za ka yi selecting kana rubuta wakanda din yanzu zai fito ina rubuta wa kaga w to bari ka gani amma baki ka gani WAK ina sa ga Wakanda da lokacin da mu sa smart contract address na nashi ba contract address nashi bai zai kawo ba yanzu gashi ya zo so karka damu yanzu ka gani zai bamu idan ka duba nan gurin gashi zai gaya mana abin da za mu yi swap din da za a dauka bamu yanzu sai mu taɓa mu ce compound sai mu taɓa inda aka ce swap na so don kazo ya sama za a ba mu kanda kwaya miliyan 100 da kwaya 220 da 80 da 600 da wani abu so babu najeriya na taɓa ga zaga gashi nan najeriya ya tafi yana ta yi yana jujjuya ma'ana zai juya mu shi yanzu ana buƙatar na confirmation so furuf kawai zan taɓa sai na taɓa approving ba na taɓa approving ana da buƙatar sa password dina yanzu ga na sa password dina yanzu so ciniki ya shiga insha Allah yanzu da kake gani ciniki ya riga da ya fada so bari baka alamar da idan ya riga da yanzu ka gani wannan jijiya da ke ba ana so a juya mu abu ne kaga transaction socks summit ah, <clears throat> sorry transaction summit to just kawai kawai zaka yi dawa baya ba wai ka ƙara swap again ba a'a kawai baya za da aka yi baya kai baya kai ba ko da ka ji za ka yi closing ba wani abu ka sake sai wai sai ka sake misali ka gano ma haka tun da ya ce ma transaction ya riga ma somet ko ka ce a'a ana gashi an ce kuma sake confirm misali sai ka zo ka ce zaka taɓa confirm kai wannan mm, mm. ba sai kai wannan ba ka ce zaka sake wannan a'a ko da kai ma baka da kuɗin ko da wani abu zaka sake haka abin da zaka yi ko kai baya ka danna baya ka tafi trust wallet ka kai back kai back so insha Allah muka je muka duba za mu ga an turo mana me an turo mana da ah, ainihin ah, ainihin ah, sorry an to mana da wakanda in babu kaduwa nan gurin gaci wakanda ya riga da ya sauka kan wayan mu an cire bnb kaga yanzu muna da kwaya miliyan 100 da dubu biyu da ɗari da eh, da da dubu ɗaya hamsin takwas ɗigo ɗari da ɗigo dubu ɗaya ɗari tara da waɗannan babu magas nan barkatai har da non decimal points so babu kaga nan gurin yanzu mun riga da mun yi amfani da dola nawa dola 29 amma mun samu dala 28 almost charging din da aka yi mana na wani dola ne don haka nake cewa duk wani business da za ka yi idan ka san da akwai harkar bnb smart change bep 20 ka dinga yi da ita saboda ta fi karfiya ta fi saukin ainihin kawo maka ainihin sauki wajen gaspi mun ce gaspi ana nufin recharging da za a baka duka duka anan da kamo karshen wannan bidiyon ta yadda idan ka samu coin kana so ka canja shi into wani coin ga hanyar da zaka bi ka canja shi a Trust Wallet da haka nake cewa ku na kamu ƙarshen wannan bidiyon idan da yura Allah ka mu bidiyo na gaba za ku ji ma'arewa computer sign out